والآكبة للمتقين ثم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وامام المتقين وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم شاء أكو محرم hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan August shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Muna cikin karatun littafin Juhudu Shekar bin Hadi Almadkhali fi muharabatul gulu fi tabdi na ainihin wanda ainihin Fali bin Jibir ya tattaro dangane da ainihin kokarin da Shekar bin Hadi Umair Almadkhali yayi yake yi wajen kokarin yakan guluwi na batan gane kamar yadda nake faɗa ko da yaushe ina ƙara maimaitawa abin da yasa gaskiya muke karatun littafin wannan malamin mun fahimci cewa mutane da yawa wato suna masa rashin adalci da yawa mutane suna amfani da propaganda wasu da siyasan wasu a wajen kokarin bata wannan malami ba sa komawa zuwa ga asalin littattafan da ya wallafa ya kamata in zaka kyamaci mutum ka koma zuwa ga asalin littattafan da ya wallafa sufaye ana yi musu raddi ta hanyar littattafan su a dauko jawahirul ma'ani a dauko ifadatul ahmadiyya a dauko kaza a dauko kaza yan shi'a ana musu raddi ta hanyar littattafan a dauko usulul kafi a dauko man la yahdhuruhul faqi a dauko ainihin tahrirul wasila na komeni a dauko kaza a dauko kaza kamar shi wannan bawan Allah in za a masa inkari in ana so a masa raddi ko ana so a ɓata shi ana yi ne kawai da farfaganda da aka ji a wajen yan iskan gari ba a yin amfani da ilimi an gane abin da ainihin Nasiru, dinin Albani yake magana cewa wato wallazina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi bi ilmin abadan wa'annan da suke raddi ga wa'annan bayan Allah gaskiya suna raddi ne da hamasa da kuma ainihin jita-jita ba sa bai raddi da ilimi har abada sai ce wal ilmu ma'ahu kuma ilimi yana tare da wannan bawan Allah za ga wasu mutane suna cewa akwai wani bawan Allah ma wanda Allahu a'lam ya faɗa da kyakkyawan manufa ko ba haka bane ya ce wai wannan karatu da muke yi wannan karatu da muke yi na wannan littafi muharabatul gulu yana ganin babu wani amfani Ya ce, wallahi wannan littafi shi dariya ma littafin yake shi. yaya za a yi a ce wai shekar biyu bin hadi ba shi ne ya kawo guluwi ba a hali littattafan shekar biyu gaba ɗaya guluwi ne na fatan gane wannan littattafan rabi gaba ɗaya guluwi ne to shi yasa muke ta karanta littafin muna son dan Allah a nuna mana gulumin a littattafan shi a gani ina so duk sanda na samu dama saboda yanda ake kama wannan bawan Allah kazafi zan ta daukar littattafan wannan bawan Allah ɗaya bayan ɗaya muna sawa ko kuma ɗalibai ku yi amfani da ma'auni na kitabu wa sunna ma'auni ku ainihin bambanta mana aqidan shi da manhajin shi daga aqidan Nasiru Dinin Albani da Usaimin da da ainihin Fauzan da sauransu muna so in kun ji wani wani manhaji nashi wanda ya saba mana manyan malaman da muka sani don Allah ku faɗakar da mu ila ni da nike karatu ila ban hango ba ko ina ba ta yin wasan gane wani bawan Allah ya ce shi yana ganin duk wani guluwi a duniya gaba daya duk wani guluwi shagarbi ya karantar da mutane kaga wannan duk gaba daya yana daga cikin kiyayya da kuma rashin adalci ya kamata komai mutum zai yi ai ga littattafan wannan bawan Allah ka ɗauka kai tarar da su ɗaya bayan ɗaya an fahimci wannan wa iyaz billah to saboda haka wannan shine yau zamu tashi a shafi na 14 na'am bismillahir rahmanir ala ya faɗa Allah ya tsare mana shi wa shabab as-salafi ina yin wasiya ga samari samarin salafiya khassa eh saurayi ba salafi musamman a kebanci bi an yastanibu al-asbab allati al-adlan wato sinisanci nisanci sabubba da za su motsar da ainihin kiyayya za su motsar da sabani da za su motsar da ainihin rabuwa in gane ko ta abin da kasan zai kawo sabani zai kawo kiyayya a cikin da'ira na salafiya ku nisance shi dan Allah 'yan uwa ga tambaya idan ɗan uwa salafiya ya kuskure kawai sai ka je gidan rediyo ko ka je ka sa a cikin social media ka kama sunan shi ka ce mai dabba jahili wawa ba haka ake yi ba ka ce shi din nan yana tattaro yan bid'a shi tsakani da Allah baka kama hanyar da ke da ke janyo ainihin kiyayya da saɓani da rabuwa ba eh yanzu mutumin da kai kuskure kawai sai ka ji ya ma raddi daga sama kuma raddin ba na mutunci ba da ma raddi na mutunci ne jama'a ai ba matsala ko eh gaskiya mun ji ya haya a salafi ko mun ji ya haya na tudu ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya haya na kan tudu ya ce kaza wannan abin da ya faɗa gaskiya kaza muna ganin cewa da ya ce kaza ya ce kaza da ya fi alkhairi kaza din nan ga nasi na qur'ani ga manganun ga eh, hadisan manzo Allah ga manganun sahabbai maganar da ya faɗa ya saba mu sunna muna fata idan ya hayan tudu ya gani ko idan ya hayan tudu ya gani to kila zai janye yayin ne ya gyara to shin ya hayan tudu ba zai ji daɗi ba to shin haka suke yi kawai ina ganin wa'annan bayan Allah tun da muke tare da su nasiha bai taɓa haɗa da su ba hasali abin da ya haɗa mu da su ko mun ji saukan aradu ne kawai a gani to wannan salafanci ne shin abin da suka yi zai haifar da ainihin gaba da kiyayya da rabuwa ko ba zai yi ba yanzu bin bas ibn bas Allah ya masa rahama akwai fata wanda albani ya bayar nasiruddin Allah ya masa rahama nasiruddin albani a cikin littafinsa shiwa salatun nabi ya ba da fatawa cewa idan mutum ya yi ruku'u in ya ɗago daga ruku'u wato zai saki hannu ne yace sanya hannu a kirji babu shakka bid'a ce dalala ina fata gane wannan yace babu shakka bid'a ce dalala to wannan magana da ya faɗa da Ibn Bas ya gani Ibn Bas bai sauka mai da aradu ba Ibn Bas bai zo ya ce to na ga wani wawa jahili mai da'awan salafiya wawa mai da'awan yayi ilimi ya rubuta littafi jama'a ku hankali da littafin ina muku taziri kan littafin shin da Allah albani ya ga wannan zai iya bin ba shi ba ba zai dauki martani ba mai da martani ba a lokacin nan take ibn ba zai dauki alƙalami yace to na ga dan uwa ce na ga dan uwa na babban malami a Sheikh Nasiruddin Albani ya wallafa wani lissafi a waje kaza ya ce kaza ya ce kaza to gaskiya ina ganin cewa da ya ga wannan sai kawo da hadisi sai kawo hadisi shi ina ganin da a ce Nasiruddin Albani ya ga wannan hadisi Allah ya tsare mana shi da Albani bai faɗi wancan magana ba to ina fatan idan Albani ya ga wannan nassi a matsayin shi na dan uwana ina fata dan uwana Nasiruddin Albani zai janye daga wancan ra'ayi ya kama wannan dan Allah ko da ya kama sunan Albani idan Albani ya ga irin wannan maganar da ya faɗa kan shi dan Allah kuna ganin zai mai raddi mai zafi ai akwai abubuwa da dama da aka samu sabani tsakanin Ibn Baz da Ibn Usad da ainihin Nasiruddin Albani amma kun taba jin Nasiru Shin Albani ya sauka mai da aradu kun taba jin Bimbas ya sauka da aradu babu ko matsalar niqabi ai su malaman Saudiya suna cewa wajibi ne amma Nasiru Shin Albani ya ce mustahabi ne kuma wannan Bimbas yana nan akan ra'ayi na mustahabi amma bai taba magana mummunan magana ga Nasiru Shin Albani ba bil tsakanin shi da Albani ma sai me sai yabo sai ta gano wannan so idan inda a ce ainihin malaman salafiya da ɗaliban salafiya suna ma juna haka kana ganin ba za a samu soyayya ba za a samu soyayya na ba ta gane baka taba jin Nasiruddin Albani ya saki magana mai zafi ga Ibn Usaimin ba baka taba jin Nasiruddin Albani ya saki magana mai zafi ga Ibn Baz ba tsakanin su akwai nasiha a wajen malaman salafiya akwai usulubi na yin gyara ga ɗalibi na salafiya ko malamin salafiya muna da manhaji ba da ka bane hmm. irin wannan manhaji da samari suka kawo manhaji ne na yan haddadiya wallahi na idan mutum yayi kuskure nan take kawai sai ya ji saukan arabi jahili wawa dabba baka san komai ba kai dan hizbiya ne kai ina ba ta gane wannan ka wannan ka karanci littattafan malaman mu da Allah shin wayannan samari suna bin sawun malaman salafiya ne a'a gaskiya wayannan samari ba suna bin sawun malaman salafiya bane tsakanin da Allah in suna bin sawun malaman salafiya ne dan Allah mu karanta littattafan malaman salafiya irin wannan usulubi suka bi ba irin wannan usulubi suka fi ba misali shin shek rabi na hadi umair al-madakali ga littattafan da ya wallafa dan Allah irin wannan usulubi ya bi a irin wannan usulubi ya bi ba idan mutum yayi kuskure amma an na salafiya akwai usulubin da ake bi dan amai nasiha sai an duba tukuna dalibi ne na salafiya akwai usulubi idan dan bid'a ne shi ma akwai usulubi to su wa'annan suna saukar da mutane suna ba su hukunci iri daya da wanda yake yafi kusa da sunna da wanda yake dan bid'a ne ma kai dan biri amma ya fi samun sauki a wajen su fiye da wanda yake kusa da sunna to kaga wannan ba fahimta ba ce gaskiya na ahlus sunna to gaskiya muna kira zuwa ga ainihin samari musamman saurayi ba salafi su nisanci sabubba mai motsar da ainihin kiyayya mai motsar da sabani mai motsar da kaza an gane wannan fahimta na su sake nazari a kan shi da suke cewa wai al'asalu fi da'awa a shidda wai asali ga da'awa shi ne a tsananta wa mutane asali shine a tsananta amma Allah ta'ala ya ce ma annabi bu'is annabi ya gaya wa duniya bu'istu bil hanafiya as-sam'a an aiko ni da addinin gaskiya mai saukin bi shin idan ya zama to zagin mutane ake zai zama mai saukin bi sannan kuma ga manzo Allah yana yin cewa yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru ku sawwaka wa mutane kada ku ainihin tsananta ku yi albishir kar ku kori mutane in asalin ainihin tsanantawa shine asali to shin da Allah zagin mutane da cin mutunci ba zai kori jama'a ba zai kori jama'a manzo Allah yakan ce ma kana ku fi shay'in illa shanahu a illa zanahu wala nuzi'a an shay'in illa shanahu wato tausasawa bai taba kasancewa cikin wani abu face ya kawata shi idan an cire shi a cikin wani abu face ya mi ya munana shi to wayannan bayan Allah sun ce tsanantawa shine asali kaga wannan cewa tsanantawa shine asali ba lausasawa ba lausasawa shi ne asali sai idan an bi laushin idan an bi an bi an gabe yiwu sai a yi mai sai a tsananta asali ne Allah ya ce ma annabi fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahaman Allah ne kake bin sa a hankali a hankali walau kun tafazzal da ka kasance mai fushi galizan kal mai kaushin dabi'a irin na wayannan samari masu fikira na haddadiya lam domin min haulik da sun watse sun barka manzan Allah ba mai kaushi ne, amma akwai sanda yakan yi fushi wannan fushi ya saba ma'asari. asali na basan gane wannan na wal umurul lati wal sannan mu nisanci al'amura wanda Allah ce ki zagin mutane cin mutuncin su yi musu kazafi duk mutumin da baya tare da mu mu faɗi iya abin da muke so a kan shi idan mutum yana tare da mu duk laifin da ya sha eh, al'amuran da Allah ce ki wa hazara minha al'amuran da Allah ya tsoratar وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن زن الله صلى الله عليه وسلم يأي تهذيري دقا غريتا والصحابة الكرام صحابي ما سكرم شي سوما سنجي تهذيري غريشي من إذن جيشي صالح مقباتا منقوري سوما سنجي تهذيري أكنشي وأن يجتهدوا في إشاءة أسباب المودة kuma su yi ƙoƙari wajen ƙoƙarin yaɗa sabubba na ainihin soyayya don Allah mu koma wajen malamai mu ga bambanci in za a yi raddi ga ahlus sunna in za a yi raddi ga yan bidiya shin ɗaya ne in ba ɗaya ne to mu koma mu ga yadda malamai suka yi bayani akan shi malaman mu manyan malaman mu eh, ibn bas ibn usaimin nasiruddin sheikh fauzan eh, sheikh muqbil bin hadi sheikh rabi'u bin hadi sheikh wani sheikh wani sheikh wani duk wayannan manyan malamai sun yi raddi ga yan bid'a wayannan malamai sun yi raddi ga ahlus sunna ana raddi ga ahlus sunna ana raddi ga yan bid'a da wani usulubi ake yi zaga albani yana cewa qala ba'dul fudala wani sashen masu falala ya ce sai ga albani yana magana mai daɗi in zai yi raddi ga wani an gani sai idan albani ya fahimci kai mu'anid ne akwai wanda kan za ka yi raddi ga mu'anid kangararren mutum to idan mutum kangararre ne sai ka gaya mai magana mai zafi idan mutum kuma ka ga baka san halin shi ba asali shi ne ka gaya mai magana mai laushi an gani wannan ko ta saboda haka duk wani sababi wanda zai kawo kiyayya dan Allah mu nisanci irin wannan sabubba wal ikhwa fi ma fi isha'ati asbabil fi isha'ati asbabil mawadda fi kokari wajen yada sabubba na soyayya wal ukhuwa wal ukhuwa fi ma bainahum da abin da zai yada yan uwantaka tsakanin su da Allah yan uwa wannan magana da shegarbi ya faɗa shin daga cikin abubuwan da zai zai yada yan uwantaka tsakanin mu shine idan nayi laifi in ji saukan aradu idan nayi laifi in ji zagi idan na yi laifi in ji kaza gaga wa'annan mutane da suke da'awan su 'yan salafiya ne shin da Allah wannan da'awa ne da'awa ce ta salafiya ko ko manhaji ne na salafiya ko manhajin yan bid'a wallahi in ka karanta littattafan haddadiya zaga wa'annan samari usulubun da suka bi na zagi da kazafi da giba irin mummunan giban da suke yi mai wuce gona da iri da kuma ainihin yarfe za ga wallahi sun bi usulubi ne na yan haddadiya tsakani da Allah yan ahlus suna suna suna da adalci ahlus suna kuma suna bin mutane sannu sannu ne ko wal Allah za su fahimci gaskiya idan ka ga malami na ya yi zafi to fa al'amari ya kai inta to amma nan samari kullum balbalin bala'i ne kawai da sunan kuma salafiya ko kun san mafi munin al'amari sai mutane su jingina ma wani malami wanda bai jiwa bai gani ba su ce wa'annan irin wannan karantarwa karantarwa ne na shagarbi Don Allah muna roƙon wa'annan mutane su kawo mana littattafai da shagarbi ke karantarwa irin na wa'annan samari kaga idan an yi haka an mana ilzami ko ba ba yanzu in nace dan Allah ah, idan wani idan nace wa idan sufi ya ce min dan Allah in har an ce wai su ah, suna faɗin magana da ya saba ma sunna ko suna cewa salatul fatiha fa alqur'ani daraja don Allah inda gaske ne ya faɗa yaya da gudu zan kawo littafin ko in an ce suna neman istigasa da shehunansu suna neman tabaruki da shehunan suna shafan suna kaza don Allah kawo littafin wala da gudu zan kawo ko idan dan shi'a yace ka kawo hujja don Allah kawo hujja cewa muna zagin sahabbai yaya to shi ma yanzu wannan bawan Allah da ake tawa kazafi don Allah ku kawo littattafansa wanda ya wuce gona da iri yau idan wannan bawan Allah ya yi raddi ga mutum don Allah saboda menene ya masa raddi to ba sa yin haka sai ce shekarabi ya yi raddi ga safar alhawali shekarabi ya yi raddi ga salman al'auda me yasa ya mai raddi ku kawo mana ku ɗauko littafin ku karanta ku ce raddin da ya ba daidai bane mana menene aqidu menene manhajin safar alhawali menene a manhajin salman al'auda menene manhajin bishir bishir menene manhajin kardawi menene manhajin Sayar Gudu? ba za su yi magana ba sai ce yanzu ya ce ma safar hawali kaza ya ce ainihin ya ce ainihin ya ce ma'arabi ya yi raddi ga ma'arabi ya yi raddi ga muhammadu kasan ya yi raddi kaza a abin da ka ce ga littafin da ya yi raddi ga abin da ya faɗa a ciki ko wallahi ba sa iya kawowa sai ce yanzu mutumin da ya zo ya ce wani ba suna ba bane kaza haka duk wannan yarfa ne abin da ya kamata ku yi ku ɗauko littattafansa kuna karantawa kuna raddi kuna karantawa kuna raddi to a nan ne za mu gane cewa lalle wannan malami ya kauce hanya kamar yadda za ku iya ɗaukar littattafan a kuna naƙadi ku ɗauki littattafan sufaye kuna naƙadi ku ɗauki littattafan ƙur'aniyun shi wannan malami ban taɓa ganin wanda ya kwaso sa yana raka naƙadi ba an gane wannan ko to irin wannan abin da muke yin nasiha ga mutane farko dai wa'annan samari awalan su ji tsoron Allah sun zamanto ɗan kuka mai janyo mawa wajiba to sannan dama wannan bawan Allah dama shekarbi Allah ya masa rahama Allah ya tsare mana shi wannan bawan Allah wato wallahi manhaj aqida shi da manhajin shi wallahi ba shi da bambanci da aqidar sauran malamai inda yana da shi wallahi da kun ga Ibn Bas Ibn Usaymin su Fauzan su Albani suna ta dauko gidin suna raddi ko har yanzu yana rayuwa yana rayu a Madina har yanzu yana yana daga cikin ul Madina Sheikh Fauzan an tambaye shi me zai ce kan ainihin Sheikh Rabi yace wallahi ba abin da zan faɗa kan wannan bawan Allah sai alkhairi mutum ne mai karantar da sunna mutum ne mai manhaji na kaza mai manhaji na kaza Sheikh Fauzan ya mai kyakkyawan yabo to shin da a ce yana da wani aƙida daban manhaji daban ai da mun ga ana ta rubuce-rubuce akan wa da mun ga ana ta rubuce-rubuce akan sa to shin an yi ta rubuce-rubuce akan sa menene aka faɗa game da aƙidunsa me aka faɗa game da manhajinsa ka gani to saboda haka wa'annan samari suna janyen wannan bawan Allah zagi an gane to dama mutane suna jin haushin sa kuma jin haushi ba dalili akwai mutum zaka yana kirka ba dalili an gane ko kuma wani yayi propaganda ya bata ka kamar yadda aka bata Muhammad bin Abdul Wahhab aka ce rajulun ne shi takfiri mutum ne mai kafirta mutane mutum ne wanda baya son manzo Allah mutum ne wanda baya son zikiri wallahi in ka ji labarin shi a wajen yan propaganda in baka kanta littafin shi ba wallahi ka ɗauka wani irin mutum ne mai haɗari a cikin addini amma wallahi da muka ɗauko littafin kitabun tauhid muka karanta wallahi mun fara karanta littafin shi kafin mu san shi da a ce yanda ake yada wannan mutum ne tafsiri mutum ne kaza wallahi da a ce mun yi amfani da farfaganda nan da yanzu muna nan a matsayin yan biliya a lokacin muna aikawa garin Turkiya suna aiko mana da wasu littattafai in ka ji magana da suke faɗa kan Muhammad bin Abdul wala kare ba zai ci ba to Allah sai ya taimake muka samu littafin shubaha, mu shubha muka samu littafin kitabun tauhid muka samu littafin fadlul islam in mun karanta littafi sai mu ji daɗi sai mu ƙara nemo wani in mun karanta mu ji daɗi mu ƙara nemo wani dole haka muke ta yi kawai sai gashi sai sai da muka yi nisa sai mu gane wai shine ake cewa wai wannan wanda baya son annabi wai shine ake cewa mai kafirta mutane kun gane to haka nan shi ma wannan bawon Allah wallahi da a ce mun saurari farfaganda na mutane ba za mu karanta littattafan shi ba akwai malaman da suka ce ya karantar da su a jami'a mutum ne wanda ma ba shi ma da ilimi mutum ne mai kaza mutum ne kaza mutum ne fitinan ne wallahi da na karanta sai daga mutum ne mai san gaskiya daga mutum ne mai adalci wallahi ina ta na gaya mun ce wallahi ina ƙara karanta littattafan wannan bawan Allah ina ƙara san shi yanda nake son Ibn Ba nake son Usaimin nake son kaza ina son wannan bawan Allah musamman kamar yadda Sheikh Mukbil bin Hadi Alwadi ya faɗa yace wannan bawan Allah ya tsaya ya toshe mana babban wuri wanda mafi yawan malamai suka kauda da kai gare shi shine matsala na jarwa ta'dil mafi yawan malaman sunna sun kauda da kai gare shi ba wai dan babu kyau ba a farko kifaya ne ko zamanin magabatan mu akwai malaman da suke yi akwai wanda ba sa yi suna ba ta gane wannan to saboda haka shi wannan bawan Allah sai ya toshe wannan bangaren wanda misali da Albani ya toshe mana bangaren hadisi kowane malami akwai inda yake zakewa ma'anar zakewa ya tsaya kyaf ya ba wajen kariya da Albani da ya duba yadda mutane ke kawo hadisai da ifai da mudu'ai suna gina hukuncin addini wajen aƙida da wajen ibada da mu'amala kaza sai ya tsaya ya bincike kan hadisi masu rauni ya rusa su wanda da yawa daga cikin mukallidai ba sa san Nasiruddin Albani haka ne sannan kuma shi wannan bawon Allah shekarbi da ya duba ya ga yan yuzbiya ikhwanul musulmi sururiya yan ikhwan suna ƙoƙarin su ainihin wulaƙanta malaman sunna su haramta wa mutane mu'amala da malaman sunna da sunan malaman sunna ba su san fiqhul waƙi ba kaza kaza to wannan bawan Allah ya ga kusan yanzu a Saudiya an kai matakin da ba a saurari malaman sunna yanzu sai Qutb ya fi daraja nesa ba kusa ba kan Bimbas har ma akwai wanda daga ci ɗalibin Bimbas ne ba wanda ya tasirantu da kutubiya yake cewa yanzu malamin da ya dauki tutan yada tauhidi a zamanin a duniya yanzu shine da kudu shine wanda ya fassara la ilaha illallah yanda take dishi wato duk fasaran da Muhammad bin Abdul Wahhab yayi fasaran da Ibn Baz yayi da sauran malamai duk ba yanda take bane kuma san gani sun koma suna suka malamai ba su da fikira malaman ba su san zamanin su ba malaman kaza malamai malaman haila da jinin biki malamai masu gudun jihadi malaman shugabanni duk waɗannan mutane suna ta sassake malamai to wallahi da ba dan Allah subhanahu wata'ala ya ba malamai kariya ba sa'an nan wannan bawan Allah to ina tunanin da Saudiya ta zama gaba ɗaya hizbiya wannan bawan Allah shi ya tsaya ya binciko littattafan Sayyid Qutb littattafan Hassan al-Banna littattafan waɗannan malamai ɗan harkiyi ya gano hadarin su ya tona asirin su kuma ya tsaya tsayuwar daka yana ta rubuce-rubuce yana nuna mutane sharrin su na matan gane to gaskiya in har akwai laifin da ya ma al'umma ka ba a yafe mai wallahi wannan shine laifin laifinsa ya dauko ya dauko sayyid kudub ya duba akidun shi sayyid kudub yana zagin sahabbai sayyid kudub yana da akidan shi akidan mutazilawa yana da akidan jahmiya yana da akidan sufayi yana da akidan wadatul wujud yana da akidan inkarin hadisi ma da sauransu yana da akidan kaza na ba san gane to irin akidun da ya kawo akidu ne munana wanda da yawa daga cikin malamai ba su damu da su bincika wane ne sayar kudin ba malamai da dama ba su damu su bincika wane ne hasar banna da kuma awon shi ba wannan bawan Allah ya kwaso littattafan su ya yi bincike a kansu ya fallasa su to wannan fallasawan mabiyansa wala ba su taɓa har yau ba su yabe ma wannan bawan Allah ba shi ta ga suna ta rubuce-rubuce wajen ƙoƙarin sai sun bata wannan bawan Allah kuma in ka same su wanne ne ne sai mutum ne wanda yake ganin kowa dan bid'a ne mutum ne wanda yake kafirta mutane sai da suna ta faɗin abin da shi ko malamin ke faɗa da shi ina batan gane wannan saboda haka aikin da ya ɗauka malamai da yawa sun kau da kai a gare shi kuma wallahi da ba dan Allah ba sa'an nan shi da ikhwanul muslimin sun ci Saudiya da yaki ikhwanul muslimin sun yi hijira lokacin da suka yi hijira daga Misira wanda sun kashe ainihin shugaban ƙasa na Misira ya zamanto ana ta neman su ana ta neman su sai suka gudo saudiya to kuma saudiya sun musu kyakkyawan zato suna ganin mutane ne masu kishin addini sai suka ba su mafaka da suka ba su mafaka fa suka zauna sai saudiya ta ce musu tun da dai kuna da ilimi wasu daga cikinku da kafira ne wasu farafisa kuna karantarwa a jami'a to me zai hana ba za ku zo karantar a jami'a ba a nan ne mutane irin su muhammadu Kudu suka damu samu damar shiga cikin jami'a islamiyya har ma saudiya ta amince mai yayi rubutu ya rubuta ainihin manhaja na ainihin aƙida a jami'a islamiyya ko kun san tun daga nan ya fara ya fara dasa guba tun daga nan wajen ya fara wallafa a cikin littattafan da ya rubuta daga raddi ga yahudawa sai raddi ga da kiristoci sai raddi ga yan buza da sauransu ba raddi ga shi'a babu raddi ga qur'aniyun babu raddi ga kaza ba raddi ga kaza an gano wannan ko yayi wannan manhaja shi ya sanya wa mutane a jami'a ana karantarwa to a hankali in ya karantar a jami'a wato tunda ya san a jami'a an sa masa ido ana bincike sai ja samari gida in an ja samari gida sai a sa musu ra'ayi sai a sa musu ra'ayi na ainihin ikhwanul muslimin a hankali a hankali ya samu ya jawo kan irin su safarar hawali da zamanin al'auda ɗaliban bin bas ne amma wannan bawan Allah ya yi alaƙa da su sai da ya samu ya gurɓata musu manhaji za a gansu kamar salafiya a ƙidatar amma manhaji na ikwanul musulmin, ai wa'annan sune na kulubiya. kuma sai ya zama to karkashin kasa suna sassake malaman salafiya mutanen da suka yi muku gata suka kawo ku gargari har suka yadda ku karanta a jami'a to ko me kamata ku yi musu sai godiya ko to sai suka zo suna sassake su suna kokari su cire ma samari tunani irin na salafiya su sa musu tunani irin na kudubiya da tunani irin na ikwan ina ba san gani to wallahi sun fara a hankali ba a san cewa sun samu nasara ba sai da aka yi yakin khalij yakin golf wanda aka yi na ainihin zuwan america da ainihin wato saudiya ta yi hayan america don a yaki saddam din nan to a nan ne aka san cewa fa ashe akwai wasu samari da suka ɗauko wasu afkar ba na salafiya ba bin ya ba da fatawa cewa tun da saddam yana da aƙida wanda aƙidunsa na kafirci ne kuma yana kokarin ya lizimta ma larabawa wannan akida din da yawa daga cikin malaman sunna sun kafirta ainihin Saddam Hussein saboda akidunsa da kudirin shi da kuma irin mummunan adawan shi yana so sai ya mai da Saudiya da kasashen larabawa sun bi wannan to kuma larabawa ba su da karfin da za su iya yakan shi a lokacin nan shi ne sai shugabanni suka kira malamai na sunna aka tambaye su yanzu mai ya fatawa shin ya halatta a ɗauko hayan ainihin kafiri zai iya yaƙi wani kafirin shi ne suka ce eh tun da dai wancan kafiri idan ya yaƙi ba zai mallake garinmu ba shi wannan kuma ya yaƙi ba zai mallake garinmu to za mu yi amfani da kafiri wanda za mu ɗauke shi haya mu biya shi in ya kore wancan sai koma inda ya fito yau kaga irtika ba kafin da rayu ko baka ba shi ne sai aka yi amfani da wannan bimbas ya bada fatawa usaimin hay'atu kibarul ulama na saudiya suka bayar wallahi sai ga samari nan Usama bin Laden ya fito yayi kace-kace da malaman sunna yace malaman America ne su ainihin Salman al-Auda da zuwa ɗan suka zo suna ta sukan su Ibn Bas a lokacin sai ga samari wanda ake zamani daliban su Ibn Bas ne Ibn Usaimin sun fara soke-soke to anan ne hankalin wasu malaman sunna ya kawo shekarabi da ya bincike sai ga ah, ba tasirin wani bane tasirin yan ikhwan da suka gudo daga Misra aka ba su dama su karanta a jami'a sun zo sun sanya ma samari wasu irin ra'ayi ra'ayi mara kyau Duk da suka sanya masa mari ra'ayi ko malaman sunna ba su farga ba malaman sunna ana ta sassake su ana kokari nan gaba fatawansu ma ba zai tasiri ba wannan bawan Allah da ya gano ta ce to ya fahimto babban gicikin su babban jagoran su wanda in har ba a taba shi ba to za su samu nasara shine sayar kudu sai zo ya rubutu akan aqidan shi ko rubutu duk abin da ya faɗa sai ya kawo littafi ya kawo shafi an gane to wannan ne fa kaga mutane gara ana zagin wannan bawan Allah wallahi tona asirin da yayi ba a samu nasara kan salafiya ba shine abin da yasa wannan bawan Allah ya samu bakin jini saboda haka jama'a kun ji dalili in kaga mutum na zagin Sheikh Rabi wallahi ka bincika mutum ne wanda ya tasirantu da hizbiyin amma wanda bai tasirantu da hizbiyin ba da ko kuma in ma zan yi uzuri in ma zan yi adalci ce to wanda ya tasirantu da hizbiyin ko wanda ya jahilci al'amarin Sheikh Rabi amma kuma ya ƙi tsayawa ya karanta littattafa shi ya yi adalci wannan shi ne abinda zan iya faɗa a takaici ina basan gani amma gaskiya mai adalci ya karanta littafin wannan bawan Allah zai iya yin kurakurai mutum ne shi ba zai yi mu ce duk abin da ya faɗa daidai ba ne. amma yadda ake zagin shi wallahi masu wannan ba sa raddi ga sai kudu haka nan masu irin wannan ra'ayi ba sa raddi ga Hassan Banna irin akidun da waɗannan suka dauko da wannan shekarar bishin wanda ya kamata a yi maraddi to me yasa wa'annan ba sa raddi ga wa'annan irin yadda suke raddi ga shekar bi ba sa kiyayya ga wannan da suke kiyayya ga shekar bi kaga akwai lauje a cikin nadi to wannan shi yana a takeice insha Allah mu dan tsaya anan saboda lokaci na ba san gani shike na kuma tambaya to wa ku zaka tambaya malam mun fi so a dinga yin tambaya yes ya are free to ask somebody say that they are not taking from Sadati. They are not taking what? Anything from yeah. Because we cut some of their uh, brothers at, Hadadiah. Dadia. Mm. don't know what you care about that. No, I am not the one that tagged them as Hadadia. They are the people. It's their behavior that shows that. All their, all their, all the, so, the so-called scholars that they are saying, they are the people that behave like Hadadia. I did not call them Hadadia. I said they are behaving. They have the qualities of Hadadia. And I read the book of Hadadiah, and then we compare and contrast. The comparison shows that they have 70% of the quality. Then what can you say about it? Almost. So I'm not the one that tagged them. Please, I want them to do justice to me. They should, they should listen to what I, what I say, and then they compare what I say to what their scholars are behaving, the way their scholars are behaving, to see whether, whether I have done injustice to them. So please, I am, I am not saying that they must, they must listen to me. but they should listen to the truth. That is the only thing I want to see. Ah. Wa alaikum salam. Na'am. Sun san wane ne shi na ne kalmar kuwa. Sun san wa? Shekaru su wani yara. wallahi ma ni abin da ke damuna kaman hatta su yaran ba na ji suna karanta littafin shekaru biyu da ya kamata shine dan shi ina ganin mutane biyu a wannan zamanin su aka yi wa rashin adalci daga Nasiruddin Albani sai shekaru biyu kaga mutane suna jingina musu kaga Albani an jingina shi zuwa ga irja ba akwai jiwa daga cikin mutane suka ce Albani murji'i ne malabai sun yi rubuce rubuce wajen kare shi shi ba shekaru biyu gashi an jingina shi zuwa ga tashaddud da kuma fitar da mutane daga ainihin musulunci ko duk ƙarya ne an gani Allah shi taimake mu Allah ya sa su gane subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk